Jiya talata ne aka fara taron majalisar noma ta ƙasa karo na arba'in da uku a Umaya babban birnin jihar Abia don inganta noma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Da yake jawabinsa a dandalin taro na International Conference Center da ke Umaya. Dr. Aminu Babandi, wanda ya wakilci Dr. Muhammad Bello Umar, sakataren dindindin na ma'aikatar noma ta taraya, ya bayyana cewa. We must develop our agriculture through ensuring that we develop programs that will be supported both at state and at the federal level. Ya ce dole ne mu bunƙasa noma ta tabbatar da cewar mun ƙirƙiro shirye-shiryen da za su samu goyon baya a matakan jiha da kuma tarayya. Saboda haka, muna duba wurare guda uku inda za mu fi mayar da hankali. Na ɗaya shi ne ya kamata ko da yaushe mu rika duba shuke-shuke a jihohinmu daban-daban da za su kawo yawaitan abinci da wadata. Na biyu kuma shi ne dole ne mu gano a jihohinmu shuke-shuke masu daraja waɗanda ana iya sayar da su a ƙasashen ketare don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Muna buƙatar mu kaɗaita su, mu bayyana su a wannan taron don ba su goyon baya. Na uku kuma shi ne dole ne mu ƙirƙiro shirye-shiryen da za su inganta rayuwar al'ummarmu. Barista dum Eleci shine kwamishinan noma na jihar Abia. Ya dai bayyana farin cikinsa a jawabin marhabin lale da ya yi, inda ya lura cewa. Over the years, government has rolled out initiatives and programs aimed at transforming the nation's agriculture. Ya ce gwamnati ta sha kaddamar da shirye-shirye da zummar inganta noma a duk faɗin ƙasar. Ya kamata a tattaro sakamakon waɗannan shirye-shiryen a kuma dube su da kyau don ƙara bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aiki. Muna hangen zamanin wadata lokacin da amfanin gona za su rika haifarwa gwamnati sama da kashi tamanin na kuɗin shiga. Muna iya cimma wannan burin idan muka kaucewa kurakuran da mu kuma ƙarfafa nasarorin da muka cimma a kwana-kwanan nan. Yanzu dai taron na ci gaba da samun kasancewar manyan ma'aikatan gwamnati da masana da malaman jami'a da kuma manoma. da jigon ƙarfafa dabarun tsarin inganta noma don bunƙasa tattalin arziki. Za kuma kammala wannan taron ne ranar Juma'a mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.